الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata Allah salatu wance ci bi amincin wani tabbata nabi Muhammadu sallallahu wa alihi wa sallam safoshi ba so su kwaza bayi ya sakwai da aljannu safoshin august 2016 ko hmm. ya ce karatun littafin shafin manzumatun lamiya fil usuli da yake kadiya almansu ba da shekul islam abil abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taimiya na jajele ya 728 after hijira na man na jushirai na abu rafida muhammad kabir ibn muhammad asalafi alasari al-asari na amid madrasatul imam malik islamiyya kaduna nigeria na taqdim wa taqrib fadilati sheikh bashir ibn nuh as-salafi yani yahya ibn muhammad asalafi salafi da publishing littafi ne darul umma من قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعات الثانية كو بقاتا لتبتا لا تنجالي تباتا نا صلاة يتشيشي بآمين شوي lai tabbata ya tuci na alif muhammad da zaminci na to zamiri to sahabuji na shi to ansari ta muhajiru ne to zai lami to bulubula da falif ya mina zumana na na na ya bayan ya bakin littafi ya sharhul mazumatin lamiya na darul umma wọn publish wọn publish na kun littafi na publish wulani ga taimakon dukiya da cin da ji bolo-bolo ne da falalayen to ya ci mai ji makanta shi bu sarari na kuma wun lato baya mafarin wuce na ji na wazo wuce maliya gangon wula littafi no yi ba wula wuye muraje wula wuye gyara jujin yara ya madaba na yi typographic ba iya na ko a ci mu ya ji mun ci make la amfani da ci be bo kuma yan do ci shi fiya gobe imana imana to bayan bacin nan wa ge gan fa'in da in short to bayan bacin nan mu ci bebe ya ji fu gwanda shi wanda ya mu fari ba nan wani babu ce ce ce ce an ji musulmi ya amfani da nan don do be zamani don do man na ka introduction na na yi mu'allif wato ko na ji sharayi na nga ya abu rafida muhammad kabir ibn muhammad asalafi al'asari kaduna nigeria تقديم بتقرير يا فضيلة الشيخ بشير بن نوح السلفي عن بتقديم يا فضيلة الشيخ يحيى بن محمد السلفي يا بتقديم عن نجدة جبيدو عنه ko muqaddima at-tabaatil ula wato ciga ya cabe suna ya ci ya je boyu ya wa taimako biya ba gafara biya ba sai da ce da shari'a ci ta ce ba be sai ya ce amma ya da deji an ce ci ga uba ne zandoro juma ga na maga ne zandoro uba wai jiri ki zai zaji gaske na sai Allah na gafu ba ci na nan makiya jiki da nan muhammadu wuce na tsoye ciyo bai tuci na zumana nan ya gane ji gaskiya ganin lai littafi ya tsoye ciyo ba wani da alkhairi ganin ba wani muhammadu sa sallan na maji shari ganin gaya na sabi da adina ndo na ma sabi da adina na bidiyo bidiyo bata mai biyan yi bata madan na zumana na manzuma cikin gindo shi da na ɗaya ga alkasidatun lamiya nan ko mai eh, ga lamiyatu ibn taymiya nan ajiye na jiye ba shekul islam ibn taimiyya makwai kaladan e gaide gwargwado ya akidan ahlus sunnati wal jama'a ya boyen sabi anabiji boyen zami nibiji imani ji bi alkur'ani ke da cin ci jama'a majali to janan tabbatarwa jiyan sifati ya ce ci bayani tabbatarwa jiyan mummuni ya ne ce ya fa alqiyami tabbatarwa jiga tuwace ce cin san mai je ya zamu la imanu wani da tuna da ba fali kiya nan ya zamu la imanu jiga alhaudi bi alkausare bi sirayi bi aljanna bi ene bi azaba yan kabari bi yan kabari nan da radijan in bidiya shi yanda jiga yi umu wasu misali ne littafi nan kuwa kanan shekka dan ba ya bi nan gaya na shekul islam ibn taimiyar rahimahullahu ta'ala mujin rayuwa ta tubo no nga mu ji dawa ta tubo ko nga mu ajali ta tubo ko a ah, amma alaman zuma na jiya ba shekul islam ibn taimiya man ji daba na jiga ga tubo gan a yage doubt nga ibn taymiya ga kamun zuma tulani yana kemina shekh ali ibn hasan alhalabi. wajen bayaniyan ga wuce da mukaddima yanu ka ga tun tafiya ko wata tun lil manzuma ko mukaddima ya kike no jiya ta cimma manzuma ya alamiye na makin do lamari ya yi ne dai manzuma ne na ji fibo na ya jiyo na ji ibn taymiya wu ko filita fujo na kuma ya a asalafu asali gani bi usura shi man manzu mannan ko ma gashe ba tsakaniyan man jigo gangani da ji makanta shi ko mini zai ji sharayen manzu mannan mini manyan da jigo gani ani nan al'allamatu ahmad al-mildawi littafin ne ka ce ga al'alil bahiya fi sharin lami wata shekul islam ibn taimiyya nan ko a mini zai ke ju shirai benin mini zamanin ne na a shekha dr abdulkarim al-khudair al-khudair unji shirai yin alamiya na odo shirai loji na kaseti bujun so ko ji gani ako mm. yin kasi na jin wani wuji masallaci jona amma gba ni shirai al-khudair na uka ba kibo uka hmm? ba takadon ita da sai da na nuji na kanin mini shirai na ke jibe a majofi kasirci obi ganin odo ala ala kawanin shirin ya sheikh sultan al-eid amma ke de zai dabo ne ya da agbala ni ya na fi fi kasirci ya bai ya ma ko mm. yana bi a cin a ne ɓatan wa laugan littafin nan a legan da amfani sarauni ko zai ji mai jin kokari ya ce lamarin bayan a kuma fiti ko a jin sharai na wagon wula sharai juyu sharai wuce na yi kokoro yi wa gangan ko ne za da ke gida sharai ji jawa ke aya kun katunin bana ko na la amfani da sauran sun shiga su bai ji makanta nan masharar na tushar hulmanzumatin lamiya fil usuli al-i'tiqadiyya manzumatin lamiya na wujuyu spread wuce kaku na manne gan nu'man ibn shukuri al-alusi wukalita sun doci na gan jallawul ainihi fi muhakamatil ahmadaini ya al-alusi e ci e gayan alhaitani gangani da ibn taymiya ibn alaitami wani gaga ibn taymiya ga da biyu ko ji gane ako ibn taymiya ma jikiya ne ma ji hanjali ani alaitami wato mai amadu ibn taymiya wato mai riyo mai amadu wace kalta su ne gato jallawa layani ne fiye mu haka matul ahmad ne na ahmadu bin taymiya gan da ahmadu laitami tsakanin ahmadu ku baba nan babu gaskiya ce ko ji gane ko hmm. so ga gaga wuce nan la bayani da ya ce tarin ya yi mutaimi ya da ya ji makanta wuce da biography wuce da kaza kaza wuce to ce mu ya ki da yin ibn taimi yau hmm. ko al'alu su cikiniyar manzumatu lamiya ne so daga time na publish ya ji laulayi ne ne na hmm. manzumatu ya mutaimi ya na kyaji kiyo wuce a spread ko diga na ko da ke diki da ke ke ga fani inna ma la alayi ta mi ti fe za be nazarin wuci na ilaha ta mi mun hmm? amma akida su shi rukurukun wace shi biyun to so da akida shayar aji mutum hmm? ya dai wanda kin da jona su kun dai wani ga shi ga mu tayi yayi zaje denin hmm. wa mai man ki goyin wajin eh eh nun goyin wajin bayan da jo Canada bayan shi gane don ko babu dalili ya da wuce don idan wada wa annasa na wa ma'aje mai na waje wayan zai shilo makanta ne ga shi nan biyan bidiya ne ke ne suka sa jike wasu agwazan ciwo wa ta yi mutum ya yi mutunci fitoli ta so shi to ba su kwani ga gwaiman kirki jo so yan wuce gowa littafin jallawula idai ne bo wato muna jinan lamfiyocin shara'a nan ga nuska na alib na hasa alhalabi ji taki kiwunan nga wọn jikiyar nga wọn rilayiyo wọn ya biography kpokporogi ne shekul islam ibn taymiya wọn kiya win, hedin shi lashishi ko ya ce kibo hedin ma nan wa taitu shi wa ya masala masala masala masala shi alfazu yan manzu mayani nan wujin wasali ko ji gani ko hmm. kalimar na shi mun gaili ya ga azu ya ji makanta da bana walu jiki walu ke kuma sharhiyan bayaniyan manzuma na ji bayani da gurgudu matsalan dundu na bedan bana wula dalili bayan aya ko hadisi ko asaru gurgudu ya ci da mutu zuma wula ga ka ka ka daga ba manya mafari manya zuma gwashi especially ya ganyen ibn taimiya na nga ji manzo mutu na yabo nan waje takarijin hadisi bi asaru ne fi bane in summary ko umula da abali ta fi na ji umbe fi na kuma bayani ujiyar cinye ju ta gani be yau ya ku ta zu ku ta yi labe da bukhari wa muslim wa labe da go magabe yabon magabe da litafin da cokanci masu kun mu ya ji mun dubu be hukunci na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ko nga jiki nan nga gati hadisi wancan wannan kaga mun mabe na Albani ga yati ba ko wani litafi Albani ba su jiki kokari teten yi un do gan gbogun to dambo un do gan zuma shi dambo ko amma un den wa ya un la mi ga na manja ajan gan ilmi wa laysa fiha fi wazan nazmi ngato e jiyo daga ajiye na wunje biyar da boro na an ga aliya wuje lawon lu da ju ba wuje lawon tsari na ko irin na sa diga wa min eh ga min kutubi alil imi kar hasaltu hako manzumatu na alkawali fi kana litafi man jibo wuje kiyo wuje ci ju tsari da da jona fadalla ya ci ganna mu daga basako ka ganci bai masu kun zai shi zo mini yan man wuce ko wuce ko wuce ko na ga ga ji ya daga basu ko magayi bi tici ma daga bamu boyo gangani da shaitan mai babe sako sako gayi sako gwayo ta sako mu fa gangani da yi ci ya na wulan sako an sharhin na ma sako ma an wujin amfani je yagi makanta ne cakatu nan mulufi tazkira bai susafi ko ya zane sakatu ji gwargwado a ni wuce ashe gbagugwa annan ko a ma alugon wace ngba wuye jiye boya soko kan gagancin wuce jiye boya man wuce ko guba man ne ya fadilatu shekha abu aisha bashir ibn nuh السلفي salafi hafizahullah sanda فضيلة sheikh abul firdaus yahya ibn muhammad as-salafi hafizahullah etiyan ciwon na la a cimacin littafin da liyawi da sharai na na be a takrizu na ajiyu ne ma'ana endorsement na ajiyu na agwa daga ya wuce na umage kangancin wake ya jiya buya zando na gajin taimako ya tiyan lilatin ya sharai na kwabe muraje kwabe observation yi kwabe aduwe da sauransu a mai yagin wando shi mini abu abu ammar suleiman ibn ali gani bi abu ba abdul fata ibn muhammad jami gani bi abu abbas abu bakar ibn harun mai ga ibn bazina gani bi abu musab bakar ibn muhammad aljarimi gani bi abu muhammad nasir ibn abi bakar imam من بأبو أيمن محمد الثالث ابن علي الذي طبع الكتاب في الكمبيوتر ونقايد أنا يعني دي تايب إنه ولا أنسى الأخ الشقيق الأستاذ ومع با يجي الشقيق الأستاذ محمد الأمين بن محمد الذي كان يشجعني كل حين نواسد أنا سيتوز مكان دندو يتيم لكن نولنا فجزاهم الله عني وعن الإسلام خيرا وأكل دعوانا على الحمد لله رب العالمين وعليكم manhaji nu la mutum ci aji sharai na wuri kiyo mutum ko man na shi make ci litafi da yawon nan wuri kiyo mun yi tuye yan uwa na shi make ji shi mu da mi ife zanabu ne zanabu taifin ne zanabu kaza zanabu kaza wuri kiyo mun ji ngawa ne ko etuye ilimi ma a an yi wawon ajagan you don't edit your work wai oh, jiki oh, oh, a wa ji wa kan do ci wo tsana lotu na wa ci to lewa e ba ki bo ke mi na waju ji be na foto gumburan yo bo ka wa ga be ka ji unja hankali aka ku na wai ko na unje na wo ka na da ka wa ci to kuskure ba mu ce but wa no ci sa ka wa ga bi mindset na wa kauna ga gumbe wace gban so wa do tsugun ani baboya ka da di type ne iru ko amma wata gujin zo ala ya zalo ci ya ne wuya cuci ne biye yi zane ɗayan doro ci gaba ba ne so ba ne shi bici shi ga dan ba nan wadi kiyo wadi we en goye ju tabo kiwe wo ka ba no sentence ne la kaza na ke kaza kaza na ke kaza da bele wadi kiyo eh kai zai mi radio jodona mun ja shiga sai juma ya biye jito shi da wani liza na kane kai ka zai juma jiri jeri da the same thing amma waga ga wa jinacan waga ya kawo jankali a waje to ne wangire amma kuskure shiga shi wasu kamun shi mata kana wasu jikiya ne wuce hmm? a nuci sararo kan gani hmm? ah, imagine ibn usaimin to professor akida jebeji kafin biyu ne a ngọ́ yíyá zai jẹ́ àkídẹ̀ ọ̀tọ́ ká professor náà ẹ̀bẹ́jì kí ọ ẹ̀bẹ́jì biyu ni imagine the same ibn sèmi wọn fi púpọ̀rọ̀ yìí lọ́ọ́ ṣíkà ìgá àkídẹ̀ tó alif náà tí ó jẹ̀ máa wọn aládàá àbúnú bá àzọ̀ what do you think àdínní sọ pé rabi'ul marhali lokaci da banu kali ta asin beci a shoto kiwo an su mutum ko alawa sun ma shi kutubu sai duk ne kawa sun mu yiwa kan tani yi bana man no guna na gaza gweji ya jiki ya ce ka mi wuce zanna to phd gwagnon sato dng faculty of adi so mi faculty of sunna madina a rita kan gane wa gan tin nan kashi ali ibn adam al-ethiopi kakunu ji sharayin albaharul muhitu sajjaj sharayin ji ya sunanu sharayin no zakiratul lokuba kakunu ji zakiratul lokuba sharayin sunanu na sai na mujallabi arba'in kakunu ji sharayin wuce nan wa man wace alibi hasan alhalabi man kaza man kaza man kaza man kaza ma ga ga cin wali ayu kai mu jiki nan kamila wuce sarari nan why wuje da da kaga ne wani ga wai tsoni amma wa cin bi shoto su kashi wa yaye wo slip of tongue lo typographical error lo fahimta bodo to mu ke wo bi kashi ngalawa da ke zane tuliya mi zane tuliya mi zane tuliya mi zane tuliya mi zan ne wabe to yana wai kane ni larabci ga wa kuto ki kaga wani ko turanci ga wa kuto ka kaga ni wato lalo na larabci mun be tsabo ne wuci la mun cin wule ashi hmm. nga ye ti hadisi bo wazi hadisi ko be tsakona mun ji ke mun cin wule nga ye ti fani ne ti bo fani wuci da waza ne shi fani wuce ga haji bagun wani wuce ke a cin wule ka mu ce da abele wata ile ga tunna da na wani ke wata hmm. zuwa zo ne amma an gawa ne zane min zane june yiwe hmm. amma wani hankali ya dai zan doci shi ha wani ga zaguwa ga ko za e shi na ji kiyo a ga sai ba na da cinero zan design na ga abu ko ban zan doci font ji be typesetting nga wujin zan doci commerce be typographical error ji ngu ye jin yawo zan doci main content to so guji kiyo eh nguye eh, ji cici ne an na fiya an na labe kyoto wa gawo ga abu da gwaka zumunta sentence no to me kuma nan mgbe ga ko wa jiyo ko wa gawo mu jiyo ya no wa gawo ya wala ne da defense university na ya kina ye phd ko masters je kwa ga ga ji correction ga kuma ga to thank you ga ya go be da kabi ne saboda ka gunde zane ja yuji na yeah. hmm? so nasu yin manzu mako gan ya sa’ili an mazahabi wa ƙidaci man lilhida ya ci ya tsalo isma kalama mu haskakin fi ƙaulihi لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنذر وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأقتل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وقد الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وقد التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي آقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول وغني نكفتي لهم بيت ويجي بينينا إن شاء الله وترجمة مختصرة short biography ibn taymiya sunuyi ahmadu najad al-halim najad al-salam najad ibn abul qasimi ko ibn al-khadiri mai gen muhammad ibn taimiyya al-harrani a dimashki manku yo man fiki yo mushtahid yo man ya hadisi yo man hadisi yo ko hafiz yo mufassir yo man ya usul yo zahidi yo ko wa taqiyuddin abul abbas shaykhul islam wa alamul alam ejina mauna amma ibn taimiyya efoyan itenin e e fo efoguwa rabiul awwal ya sixty 661 ko babu da ya juji ma a dabe kinye e ya ya 667 kan ga ibn ya giya gutsan lokuta bai dono ko ajijira daga kinye harrano a ci dashin kinye dimashk ebo na sai su da yan a takin ta ta na shiga da kinye harrano na ko aqida ibn taymiya al-imam an-nu'man al-alusi na kalita fi jallahu lainainina ga ilam anna aqidata ibn taymi aqidata sheikh ibn taymiya dogan aqidan sheikh ibn taymiya al-muwafiqa lil kitabi wa sunna aqwali salaf al-umma wa jindide bi al-qur'ani bi sunna bi ga salaf salihu shi yaji yaji wuci ko na man shi jiuna ko ẹ̀dẹ̀ biye da nan saboda in ọgọ́ wọ́n ga waga yi man mun yi ga ga wai man wuya tashi hmm. za a nuna ci shiga ga za ka zama wale da ana kiwo ka zuro hmm. a ce in ga yi wa hangi àgàn ń gá in ga dèédé yi daidai àti jin a ke àti àgàn ke ibi alhassan bi ibi kasir littafin albidayatu wani hayan shega ya ce ibn taimiyya ga wakana zakiyan kasir al wasara imamin fi التفسير wa يتعلق به bi ga ibn taymiya ya zuyo na sokoji yan unwa da kago na sun fuka ta fiti sarawi ma je man wuce ko ya doshi ci gwili ne tafsir gani biye ne di alaka da tafsiri na kuma ke be fiqh ya dai aka ibn rajab wa ga litafi a zaila ala talab ala tabaqat al hanabila mu ga amma da wallahi bi kasiril kutub na so ci ibn taymiya da littafi ji dan yi wa sur'atil hizbi da katu ku fiti vavayi wa quwwatil idrak dangane da kako ya yake karafi wal fahmi make da fahimta da kagbe da wa but in nisiyanu mai da dabata ko ji na ko wa qala al hafiz zahabi al imam zahabi ga mu ga ibn taymiya nga wa kana ayatun fi zaka nga ibn taymiya aya so ku yo be yau wa suratul idrak da ki yi be ye be be fahimta ya karatu vayi wudi ko diga wuji gane wannan vayi ibn taymiya so ko ji bai wannan ciwo ra'asan fi ma'rifatil kitab wa sunna wal ikhtilaf ibn taymiya ma ti shi yo tishiyo ya kiyan alquran da tafsiri tishiyo ya suna sunna da shar'i

abu lalayil ma'ari jin weni abu tibul mutanabi jin weni amma yi na ja wọn bẹ́ẹ̀ ni wọn na ta ce ba ubuwa na aje tishinu tishi za da deji ebe ki bo eye wọn na gawa fe manipulate zuciya sai lagu musulunci ko ji gane ko shehu shi ibn taymiya dai man ji sarauni amma mini zai popular ga mini abu na ibn abdul da'im gangani bai ibn abil yusri gangani bai shehu shamsuddin hanbali gangani bai shehu jamaluddin sairafi gangani bai majiduddin ibn asakiri ba ta zane jizijo mai shiyan ibn taymiya zuhu egi makanti wujato mu dokun tsaron yi ma amma zai popular ga mini abu na al'imam ibn qayyim jauziya nan ba alhafiz muhammad ibn Abdulhaji. nan ba alhafiz abu abdullahi zahadi yan ba alhafiz abu alfida ibn kasiri nan ba alhafiz alkasim ibn muhammad al-burzali male ga al-burzali ta ibn kasiri to zahabi bata maza bai shafi ba ɗo. Wani gana ko, amma ibn Abdulhaji da ibn kayyumi a yi maza bayan hambaliya amma ɓata a jikatu mai da biyu ya yi ni fatu littafi na shi ibn taimiya kanin in ka littafi tsaron fani shi kaka ma na popular ga mini ubo na mini ubo mina adi sunatin na bauya na wajen rajiyar kadari ya ji na aljawabu sahihi liman badala masu yi na wajen rajiyar mishan jinin اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم كو الصارم المسلول على شاتم الرسول درء تعارض العقل والنقل فلتعفي جي دنغني وجغانا كو especially abdurrahman ibn qasim sai ci gujin gafara wa in compile ya fatawa ibn taymiya ko compilation fatawa ibn taymiya na jin ga ga majmu' alfatawa da wani ngole ne majmu fatawa mali ta fi na ji fiwa wani taka da waje waje waje waje waje waje waje waje waje waje nga ji fiyo nga compare fi ni wucin bo ajali ya mi ya shekul islam ibn tayi ya waje ajali da prison na kiyan di mashko ya fuyan bitenin fue ko 728 e ibn ya yi 67 years old bọ́ọ̀dì yàn kó ẹ̀yà ṣètàdégútó àbẹ̀wò jìdẹ̀ ìjọ kánga òtún jí kí ọ jíjì hàn jìnnà ta nígbà ìlà kábẹ́ẹ̀tì gúbàgú tẹ́ẹ̀mọ́ fari gbàgbé òtò ìbò òǹlú ṣọ́ọ̀rẹ́ yẹ fúli yà jí kí àní yà á ṣà méǹdì méyàn àní òdì mọ̀kẹ́dìmọ̀ táwọn ìdà ìdàjà. ga mazhabin ahlus sunnati wal jama'a wa aqidatuhum mazhabin ahlus sunnati wal jama'a bi aqida shi gan ya sa'ili an mazhabi wa aqidati وفق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل يا سائلي أم ذابي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسم كلام محقق في قوله لا ينثني أنه ولا يتبدل يا سائلي يا ونجمي أم مذهبي يا مذهب منا وعقيدتي وشجم جيتي عقيدا بنا رزق الهدى من للهداية يسأل تيجي جنبا ويا ويت yanzu da sai ci wo bayan bawu sai ci ja zikin bawu ya bane ba wata a ziki gunwo na sako ya zanen man lili hida ya zane ga sai bawu ya alun ga wani ga isma shi tuba kalama egayen haƙiƙin ga na ji ga tabbatarwa ma da shakka tiya sai duba fi kauli ya gunwa nan layan sani anhu wa jabata da wuce lugwa wala ya tabaddalu ma sun gwanin wale ga almufra da tu mana kalima ne ko sun shi bai ta guba nona alhuda bawo wa ya alhuda ga alilmu nafi ni na da amfani na hmm. muhaqqiqi musbitun ala alhaqi bi haythu la ya la ya tare shakun amma ta hu ba na ke ta cin gaskiya na shakka da ne ya ki akidu ne la sani anhu ai la yarju an zalika li da wani fanki akida wancin lugwa ko hmm. shari'i gannan أشار الناظم رحمه الله بقول يا سائلي فكأن وجه إليه سؤال حول مذاب وعقيدته فبدأ نظمه مميدا به ومشترا بالتأكيد من غير تردد ولا رجوع عما اعتقده من وجه شارع جنكو ga ya sa iliya wani abin ga na cewa zan waje sha na ba sa na jin ga ya ce ki maza ba wayo ki ya ki da wayo mucaca bayani tiye ga wacce wanya zane wa lozuma wa wa lozuma ti ga wacce ma ji ke loke shanu ga maza ba un ga yunga maza bi maza bu to maza ba babu ni mana maza bu ba bi ali ti kado ko yana mun babu ne ngoli asali min usulu ya aqidan ahlus sunnati wal jamaa jo mun ji ga maza ba nan wa pa ba wani ga kiyo maza ba ya alfuruwa ce maza ba ya alfuruwa ke maza ya bula arba ne maza bayan hanafiya maza bayan malikiya maza bayan shafi'iya maza bayan hambaliya da sauransu ngole maza ba na ji maza bayan furuji ma'ana maza bayan gwalagiji ngole yana ko amma maza ba ne ibn taymiyyah ga tiwo ya misali an maza bi nan ma'ana maza ban babin aqida kwaji gane ko maza ba mun ba biyan aqida alegan ngai maza ban ahlus sunnati wal jamaa ga ba na mu ji ga wa aqida tina aqida ban lugo awwa daga ne kudo ala ya jiyo ala ya fi wa wa rabutu wa shidda wa shad ko wa shidda ala ya fi fakwi bi quwwa wa minu qawlu ta'ala wa min sharin na fasa ce filin ukad ngoli al ukad ba bai kiyo da je fiye ko a ce goyi na ko aqida ba al istilahu ma ga al iman jazu alladhi la yatatarku ilay shakkun da damu ta kadihi ga imani na agbo kan na zane ibe imani wunci na wani da shakkar cin aqida wunci ba dan ce aqida aqida wudu ke ya aqida wa shi shi ko ji gane ko zan ji a sai kabara ke a e eh, gogo ga e eh, gogo ye da ga alu labe ye gba di fiza ye ye ga akida ke ya akida ubbe ke ne ya akida da mai kabara ga ngwe ya akida ya ala akida tu isla alima jazuma allazi la tasaruku ne shekun la da mutakadi ngole ko ngole ne general definition ma وهذا معنى الأكيد في الافتلاء الآن nazar an عن نوع الاتقاد حقا كان أو باطلا ne ke kiwo wacce liga akida wani mai akida na ji wani wajen ako walaƙar sun aƙida aƙida ne insani ya aƙidu alaiha kalbahu ebonu e, e ya aƙida ga aƙida ebonu zane yi ga aƙida wani shinan ya gbu wani lugwa ta mai jiki a mai pan mai luya mai da shekka ciwo wani da aƙida amma da aƙida boji yan jami'a na shiga tsoci da sunna tsoci mai da sifa imani a majima ni ga tsoyeci wala ta ce al'ada shi ba majima ni ga tsoyeci ga ganin musa a majima ni ga tsoyeci ni ga sifatu shi yana ngole zeji bi akida ile ne vijo jamia ne jelam tuja munu sofani ngole ne akida saba ko amini akida saba adi akida mu'tazila neji neji mini imani abu aji imani ga tsoyeci ga sifaya amma ji ma ni sai ci da sunna ji ko ji gane ko amma ji imani da larashi a amma ji da kursi amma ji ma ga azaba kabari da ba amma ji ma ga ni ma kabari da ba amma ji ma ga giza kabari ba amma ji ma ga jannan da ba ni amma ji ma ga yana da ba ni mai le ga ankali ngo ga shi zakani aya gangani be hadisi na amma ji amma gwadi sai a hadu hadisi a lotuwa zai bi a ile yi ne bijo mutazila ji a ga zai je lufin alman zartu bayan alman zage zage lufin ka ba yiri nga ga azu jo ma ga da ci ba wanda agun ta cha me fa alkiya ga bai wa da lo malo wa wacin ya mutazila maji da gani bai gwatan ya maji ma ne da hadisi inda shi ya le ne akida saba hmm. ko ake mini a kira sakba be su kuma ake da akida ya murji a na shiga na shiga ga ma da ya gogo da ga la ko da ga sokon da bo amma salla azu zakka haji kur'anu ba istighfar ji tauba ji gaji kimo gaji ma imani ma gumi ani wa boda uza wa boda zuna wa boda da ci wa boda ji li watu ndoro maji kiya ndoro maji imani wa imani wa ya gumi wa boda to ka baji wale ne akida yanzu jo da ya murji a ne akida dede kuyo ko mini akida da bebe ba suku akida yan khawariji na la musulmi ji kafiri a tira musulmi kuzu addiniyar musulunci amma ile ga zaga ya be ciwo ci malofin ya faskanta abada da lawan jikiyo abada da lawan bu a wariji mai tafsir masala ya bi gairi ma a zai lagos da ne ke mina yi ke kada tuyan khawariji jona ko ji gane ku, ina akida sakpa akida shayara ji. akida yan maturidiya akida yan rasuza batan wali akida sakwane benin aji kiyo a ne ku ceya wato rago sun kiyo akida yan ahlus sunnati wal jama'a shi amma al'aqidatu islamiyya man gon ga al-iman jazum billahi ta'ala ga wala iman jibu sako wa ma yajibu rububi fi rububiyyati wa uluhiyyati wa asma'i wa sifati na yi tabbatar wa ce ce rububi ya ce ce Allah ga ji samun ga ce ga ji to ko ngai ku fi mulki kashi ne shi yana igbo al'alaikun salam nga wale allah guye jin na beni boko amma iman ji benin wani ga musulmi are wajen ake iman ibe uluhiyye allah guye gawa jibu ta yau sallan gawa jiyo taimakon ya wabiyo yaɗo ruku wal iman bin malaikatu ma gai imani malaika je so yake wa kutubi bi lita tuji wa rusuli bi tuji wal yawmil akhir bi fa'al kiyam wal qadar to qadara khair wa sharru al khair tasharru wa bi kulli ma jaz bi nusus sayya nan bi ndoro na ji nasi wa nas na ja ta na bi min usuli din min usuli din wo umuri gaibi wa akhbari bi lamarin gaibi labarin gaibi jinan wa ajma'a alai as-salafu salih nan bi na salafu salih ja ijma'a ji tubo ne ko والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع ومقال انتهى تاتيتي يتي حكم تبيوم نتيتي تقدر تعشروا نقول على لو والخلق والأمر ولرسوله وما كان تتوتي به بالطاعة والتعكيم والاتباع وغير متوتي كو وما غامي تو egun magawa ga ba hukunci wa ne magawa sun yi wa tuti uhu ta tadu wa ilmu laqida lahu asma'ul ukhra ilimi akida made sunan da ci ta kai ngo digana ko mutaradifa inda ahli sunnati wal jamaa min ashara min yana popular ga min sunan akida wani wa bo ga akida wa bo ga al-i'tiqadu aja ga aqidatu salaf ko ja ga aqidatu ahli al-asr ngama la kalita ga aqidatu salaf ashabul hadith ya abi usman as-sabuni ko ko sharhu usul itikadi al-sunnati wal jamaa ya lalikai ko mai ke ilimi aqida al-sunnati ga at-tauhid ko ebona aqida ebona tauhid ebona wadaza da yace anwa'u ya tauhid ko to rububiyya to uluhiyya to al-asma wa sifat minu baganci masu littafi ya kitabu tauhid ko kitabu tauhid na daniya sahih bukhari wani ko kitabu tauhid ya al-imam ibn khuzaima ko saboda ga ibn khuzaima ga imam ali tauhid kuyo e ke ilimi aqida ga as-sunna a me ke ilimi aqida ga usulus sunna ko karnu guta mafari nga bu sunan ne popular mini ba da usulu suna ya al-imam Ahmad ibn Hanbali ko a suna ya Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal ko a suna ya al-Khallal ko a mai ke yi limi a aqida ga usulu din ko ma'ajiyana ma'ana yana je ga ya furuwa na ko ji ba da ya sallah da yazun da sauransu ya a usulu usulu din ya al da Ahmad Ali ba na to an usulu diyana ya bil hasan al-ash'ari ilimi aqida be mai ke yuga al-iman ga jiga na ko da yuga kiyo al-iman li'annahu yashmalu sa'ir al-umur al-i'tiqadiyya al-iman ibn akwa kala da yana ke miniya masala aqida ne ne da alaka da imani na ke misa ke litafin al-iman ibn abi shayba na ke litafin al-iman ibn taymiyyah zole wa hadhi itlaqatu ahli sunnati wal jamaa na ilimin al aqida khilafan da ahli al bid'a wali anni ta fi ga al ko al kadu ko a tauhid ko a sunna ko wasu sunna ko wasu din ko ko al ibana ko ko usul diyana ko al iman wali zai kalita fi pata ce yuyirin na jinadu ko ke ke junufio hmm? aqidayan ahli wal jama'a khilafan li alil bidai fa inna ka mitlaqatun ukhra ala ilm la kida gairu hazihi an bidiya yo so ato bi na ato yin ato ato yi ilimi akida babu ne wa mi ashara min ne popular ga min ba su al kalam wa za yurafu inda al firaq al mutakallima kal mu'tazilati wal ashaira al kalam no le ko e ba firaku ne je gaggaji fi addini babu aya babu hadith na ke mutazaran da a zina ga ga ilmul kalam ilmul kalam ba ba ga da ne al falsafa ngole wa hada inda al falasifa wa man salaka sabilahum ngole e bayan falasifa ran da lami mutuwa ne at tasawuf wa huwa inda ba al mutasawwif wal falasif wal mustashrikin wal ilahiyat wa inda huwa inda inda al kalam wal falasifa ga an ngole yake ga al ilahiyatu ko ina kwabi alila ya na kuwa to yana ide jili be goso ko yana sunu yi be sufu yi be kaze be kaze be kaze amma wani aya da hadisi alam alagwa sun alai ta alagwa sun ya gaci ko ma wara a tabi'a yana guzuma yana natural phenomenon ngo ji gane ko wa huwa inda al falasif wal gharbi yi ya ga yace metaphysics yo hmm? wato yin na yanaji to an hankali da an ji a jiki yayin wọn a ji ha ta su ba wọn ji na cire yanaji ji na yanin ta gina algebi ya tun shi ngaiwa ngai ga cewa ce gama wara tabi'a eh, wani a cikin mai yi ba ni nan wa zai itlaka ta kullu ba ti da Allah ta juzu da ilimin da akidati da ci da an na sa jiratun an ilimin min ne ba ta ilmi al-kalam al-falsafa at-tasawuf al-ilahiyat ma wara tabi'a yanne bayanin ilimin al-kalam ma wal mutakallima al mubtadi'a zai ji mai dini mul kalam na yan bid'a yau wayya aidan sare shi'aran min shi'a min sha'iri na jaji shi'aru alama min alamin laƙin bid'a shi ne sai ne lil akidati istilahan sayan allazi huwa al haqqul mustamid min kitab wa sunnah wa ijma'i salaf as salih ibn ilmi aqida wanda wanda istilahu wani wani ne je ji amfani da yiwu daga alqur'ano da sunne da wuyan a salafu a salihu ji umale koyan a bidai wal ahwa'i banin sun sha Allah ne ga gugu abun nan ya bana banin jigan hukuku sahabati radiyallahu anhum wal ilmu inda Allah subhanaka wa bihamdika atubu